A wani mataki na ƙoƙarin ci gaba da liƙe asara da gwamnati take yi da kuma faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, Majalisar Dattawa ta kafa wani kwamiti da zai haramta asarar kayayyaki na miliyoyin naira da hukumar kwastam take karɓa da sunan ƙwace kuma take ajiyewa a rumbunta na ajiya har suke ruɓewa ko lalacewa, kasancewar waɗansu suna da wa'adin yin amfani da su. Sanata Dino milaye shine shugaban wannan kwamiti da Majalisar Dattawa ta naɗa. Aiki aka samu kuma za mu aikin nan da tsoron Allah za mu yi aikin nan a cikin gaskiya wannan aikin za mu taimaka shugaban ƙasa. General Muhammadu Buhari dan ya riga ya ba da umarnin cewa wada ma kayan abincin nan a ba talakawa su ci me yasa kuma ake rurrufe su a cikin shagogin kwastam saboda aka talaka don su aka samu aikin nan kuma insha Allahu duk abin da zamu yi su zamu sa gaba. A wani bangare kuma cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne rahotanni suka yi bayanin cewa hukumar kwastan ɗin tana gwanjan kayayyaki da ma motoci ta yanar gizo. Wannan mataki dai ya ɗauki hankalin tsohon ɗan majalisar wakilai Auwalu Abdu Gwalabe inda ya tsokaci kamar haka. Wannan abu yana kawo mana nakasu yana kawo mana bakin jini a wannan gwamnati mai albarka gwamnatin Janar Muhammadu Buhari. Ya kamata shi shugaban kasa bai saka adalci duk wanda aka kama kayansa in har in kaya ya kai gandun da za a yi sa a nemi mai shi a gaya masa to ka da aka kwace kuɗin su kaza ne a yanzu in kana da kuɗi ka biya in baka da kuɗi wani biya to shine adalci akan wannan batu na nemi in ji ta bakin mai magana da yawun kwastan John Ata amma kokari na ya ci tira sai dai kuma a nata yunkurin samarwa gwamnati kuɗaɗen shigan domin taimakawa tattalin arzikin ƙasa majalisar wakilai ta naɗa kwamiti da zai bi diddigin kuɗaɗe da hukumar kula da gasa wato Lottery Commission ke zubawa a ajihun gwamnati. Dan majalisar wakilai Hussaini Kangiwa shine shugaban kwamitin. An ce za a bada kashi 20 bisa 100 na abin da an samu. Amma kuma su a ƙarshe duka-duka ma'aikatan nan abin da suke biya zuwa gwamnati miliyan 700. Wannan ba abu ne wanda ya kamata mu sa idanu mu gani don haka za mu bincika mu gani duk abin da ya kamata a yi wanda za a yi na gaskiya idan har akwai kudaden da ba su biya ba shekaru na goma sha ɗai za a tara su su biya su. Burin da ake son cimma da naɗa wa'annan kwamitocin bincike-bincike dai shine na taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.